mataimakin kungiyar kwallon kafa na Manchester United Ed Woodward na son ganin dan wasan kwallon kafa na kasar Faransa mai buga wa Juventus wato mai suna Paul Pogba dan shekara 23 domin dawowarsa tsohuwar kungiyarsa ta Manchester United. Manchester ne ta ware kan miliyan 100 domin dawowar Pogba. Pogba dai ya bar Manchester United a shekara ta 2012 inda ya koma Juventus da taka leda kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tana shirye-shirye don so dan wasan gaba na Real Madrid Alberto Morata dan shekara 23 akan kuɗi fam miliyan 57 yayin da dan wasan ƙasar nigeria mai buga wa CSKA Moscow mai suna Ahmed Musa ɗan shekara 23 ya koma ƙungiyar ƙwallon kafa na Leicester City da ke ƙasar Ingila a kan kuɗi kan miliyan 16 ranar Laraba ne in Allah ya kai mu Ahmed zai bayyana a Ingila domin duba lafiyarsa kafin ya fara buga wasa ta Leicester City a wannan kakan wasa na bana. Huta lafiya.